shin me ake kira jaki waɗanda dubaru na ɗan adam ya yi ya jawo jaki a jikinsa don amfani da shi wajen zirga-zirga da ɗaukar kayan abinci ko gona da sauran abubuwan da more rayuwarsa jaki dabba ce ɗaya daga cikin dabbobin da ke da alaƙa da ɗan adam na shekaru aru-aru kusan kimanin shekaru dubu shidda da suka gabata ɗan adam ya yi ƙoƙarin ganin cewa jaki ya zo kusa da shi domin cin ribar da tattare da jaki asalan shi jaki akan same shi ne a daji akwai jakuna waɗanda suke a dazuka na ƙasashen asia akwai kuma waɗanda suke a nan afirka to kusan kamar yadda na ambata shekaru dubu shida da suka wuce sai a nan nahiyar mu ta afirka musamman arewacin afirka ƙasashe musamman irin egypt misira wanda su kuma suke a tsakiya ta afirka suka ga muhimmanci na cewa su jawo waɗannan dabbobin su zo kusa da su domin fa'ida da ake samu gare su a farko sun dibi namansu da kuma su saboda kusan a wannan lokaci wayewa ta ɗan adam ba ta bunƙasa ba saboda haka abinda ɗan adam ke kallo alfanu na kusa wanda alfanu nan na kusa da suka gani a jaki shine cewa dabba ce wadda ana iya samun nama gare ta kuma ana iya samun madara a sha gare ta daga baya ta hanyar bincike da kuma ganin irin halayya da ɗabi'a ta jakai sai ya zamanta kuma aka mai da su ana yin wasu amfanunnuka da su na daban jaki dabba ce wadda kasance tana da tsawon rayuwa a duniya ta kan ɗauki kamar kimanin shekaru goma sha takwas zuwa shekaru talatin a wasu wurare kuma da suke da kulawa sosai za ka ga tsawon ran jakan yakan dan ɗara haka yakan kai shekara ashirin wasu wurare kuma har zuwa kimanin shekaru hamsin a siffa za ka ga dabba da kasance ta yi kama tana da alaƙa sosai da dawaki saboda a dangantaka ta asali kusan asalinsu ɗaya da su jakai da dawaki da kuma zebra to wannan shi yasa za ka ga suna da wannan alaƙa ta siffa amma za ka ga a girma jaki bai kai girman doki ba tsawon shi yakan kama daga inci 31 zuwa inci 60 a nauyi ma za ka ga yakan yi nauyi sosai kamar kimanin kilogram 180 har zuwa kilogram 250 shi ma a wuraren da ke da kulawa sosai yakan kai har kamar kimanin kilogram 480 ko abin da ya haura haka dabba ce wadda ya kasance duk da alfanun da take da shi amma ba ta da saurin yaduwa saboda dabba ce wadda kasance za ka ga haihuwarta takan haifi ɗaya ne yana da wahala ka ga jaki ya haifi 'ya'ya biyu ta waye wanda kaman cikin kashi ɗari idan aka kula za ka ga kawai kashi ɗaya da wasu 'yan ɗigagga ake iya samun ya zama macen jaki ta haifi 'ya'ya biyu sannan kuma ah, yakan ɗauki lokaci a cikin shi macen jaki idan ta yi ciki yakan ɗauki kaman kimanin wata goma sha biyu shekara ɗaya kamin a ce ta haihu kaga kenan sai a ce dai kaman a shekara jaki sau ɗaya yake haihuwa sannan bayan haka nan kuma za ka ga yakan ɗan ɗauki lokaci na reno kamin a ce macen jaki ta sake ɗauka ciki ta haifi wani ɗa a mu'amala kuma jaki yana da wasu halaye sosai waɗanda ya sa ya shawantu ga rayuwar ɗan adam za ka ga tare da cewa dabba ce mai ƙarfi sosai amma ba ta da tashin hankali kamar 'yan an kwatanta ta da 'yan uwanta da dawaki za ka ga jaki yana da sanya hali sosai ta wannan fannin jaki kuma dabba ce da kasance tana da basira sosai kuma yana koyon abubuwa sosai za ka ga idan aka aza shi kan wani tsari to yakan kiyaye wannan tsari yana da wahala ka ga jaki a ce gidansu ya ɓace mai sa'annan misali yanzu kamar munan yankunan mu na arewacin najeriya da ana amfani da jakkai don a yi bara kila ga wasu musakai ko wani abu mm-hmm. za ka ga yana saurin fahimtar wannan aikin da ake so a yi da shi jakin mai bara za ka ga duk inda ya ga gungun mutane tsayawa zai yi ko makaho a sama ne mm-hmm. za ka ga kila ko makahon nan bai lura da cewa ga gungun jama'a ba mm. to duk inda ya kai inda gungun jama'a in ya horo akan wannan zaka ga ya tsaya akan wannan tarbiyyar zai tsaya ya kasance domin a yi wannan bara daidai wannan wuri to yana da basira sosai yana da ƙarfi sosai kuma yana da jimiri na wahala sosai to gama da yadda kafa da na cewa shi na da ƙaramcin yaduwa me wannan to wannan zama ne da karamcin yaduwa yana da alaka ne da ainihin genetic makeup nashi waton asaliya ta tun farko ah, allah ya yi shi ne da wannan eh, cewa yanayin jikin shi da tsarin halitta shi cewa yakan ɗauki wannan lokaci dabbobi mun kasan kowane da nashi tsari wanda ya kasance asali ne yake akai shi na da kaloli? akwai kaloli sosai na jaki ya kai kala na idan muka ce kalolin jaki za su kai kaman jinsi-jinsi kaman 181 waɗanda aka sani waɗanda bincike ya tabbata suwa kuma waɗannan kalolin sukan bambanta a wurare daban-daban inda ya kasance ya danganta daga yankin da suke na duniya dabba ce wadda duk faɗin duniya babu inda babu ta ko ina ana samun ta sannan kuma jinsinta na kalolin ya na da alaƙa da wurin da take kamar za ka ga munan yanki namu na najeriya da nijar za ka ga irin kalar da muke da shi daban a sini akwai kuma wasu na irin sudan haka su ma za ka ga irin nasu jinsi daban akwai wasu kuma abyssinian waɗanda su kuma daga nahiyar da suke su za ka ga kusan kowace nahiya ko kuma ƙasashe to suna da nasu irin kalan jaki wanda ya kasance yana daidai da wannan yanayi na inda suke zama kamar yadda mun al'adata a yankin arewa maso yamma ko yankin arewa baki daya a najeriya muna amfani da jaki wajen ɗaukar kaya zuwa gona ko kai da komo kamar kuma yadda ka yi muka yi bayani na cewa wasu masu bara na amfani da shi su horar da shi don bin bukatun su bara eh, shin baya ga waɗannan abubuwa akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi da jaki wanda kila mu mu gane waɗanda wasu sai har sun yi nisa da umarni da jaki wannan gehen kwarai da gaske jaki yana da alfanu sosai kusan za ka ga daga cikin abubuwan da ake amfani da jaki akwai harkar transportation harkar zirga-zirga ta yau da kullum hmm. mai yawa a duk inda ake samun jakkai ana samun su ne a wuraren da ya kasance kaman ga mutane waɗanda ya kasance masu ƙaramcin kuɗin shiga waɗanda ya kasance kamar da masu tasowa hmm. so kuma za ka ga a irin waɗannan wuraren ne kake samun babu isasshen tituna da kuma hanyoyin sufari na zamani to a duk waɗannan wuraren za ka ga ana amfani da jaki ne domin ya kasance a biya wannan bukatar ta zirga-zirga sufari ko ta ɗaukan kaya haka masu nauyi ya zama to ana amfani da jakai haka kuma ana amfani da shi wurin aikin gona wannan aikin gonan ɗaukan kayan gona na ciki sannan shi kan shi ma yin aikin noman ya kasance ai amfani da jaki wasu sukan yi amfani da jakai yawa su ɗaura mishi galma kamar yadda ake ɗarma ma shanu da raƙumma mm. domin a yi wannan aiki da shi akan yi amfani da shi kuma wajen jawo ruwa mm. wasu wurare za ka ga musamman shi jaki an yi samu ne ƙasashe masu zafi so za ka ga mai yawa ruwan suna nisa to akan yi amfani da shi domin a ɗarma mai igiya zamanto a ja waɗannan ruwan hmm. kuma a yi amfani da shi a ɗauki waɗannan ruwan domin a kai su inda ake buƙatar a kai waɗannan ruwa hmm. ba da bayan haka kuma wani alfanu da ke ga jaki shine nama ne akwai wasu yankuna na duniya irin kamar ƙasar italiya suna cin jaki sosai a cana ma suna amfani da naman jaki sosai kusan ma eh, masana sun bayyana cewa a duk shekara ta allah akan yanka kamar kimanin jakai miliyan uku zuwa miliyan hudu a duniya so hmm. wannan nama ne ana amfani da shi madara ta jaki ita ma akan yi amfani da ita sosai mahi yawa ba don sha ba amma dai kamfuna waɗanda suke yin sabulai na wanka ko mayuka na shafawa suna amfani da shi wannan madarar ta jaki domin a yi waɗannan mayuka saboda sinadaran da ke inganta fata ɗan adam da ke a cikin wannan madara ta jaki haka kuma a ainihin kirgin jaki shi ma ana amfani da wannan fatar tashi can kamin a samu wayewar takardu da makamantansu abubuwa na rubutu akan yi amfani da shi domin yin rubutu a kai kuma akan yi amfani da wannan kirgin na jaki domin a yi abin zama ko kuma a yi wasu jukkuna masu amfani to a takaice dai kusan amfanin da ake da wannan jaki kenan wato ga bayanin da kai ka bayyana cewa akwai kuma kalar zebra to shi zebra din sai dai a mahiyawa mu ganshi a daji ko ga tv ko ga wani abu ba mu cika ganin ana kiyata ta yi kamar yadda aka kiyata shi wanga nau'in jaki me ya kawo wancan yabuwa ya dan adam ga dawowa kusa da shi to lalle haka kusan daman dan eh, adam ta hanyar yau da kullun da bibiya halaye da kuma alfanu wanda dabba take da shi shi ke sa ya jawo shiga jiki da kuma irin yawan da aga wannan dabbat yanzu kaga kamar jaki tare da cewa shi ma bai da wani yawa a duniya bai yi kamar kimanin miliyan arba'in ba zuwa miliyan arba'in da yan kai to amma eh, zabra tana da karamcin da bata kamo yawan jaki ba bancin haka nan kuma kamar da ni ce hali da kuma alfanun da yake da shi lokacin da aka iya mai da jaki gida ya zamanto yana biyan bukata to babu bukata a ce shi ma zebra sai ya kasance an mayar da shi na gida domin waɗannan bukatu da ake iya yi da shi jaki yana iya bashe su kuma ga sauƙin hali ne da yake da shi wanda kaga zebra ba ta kai sauƙin hali irin wanda aka jaki ba na juriya da natsuwa da sauran fahimta abubuwa to bai rasa alaka da abin da sa ya kasance da adam yau sai ya zamanto ya wadatu da jaki